أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون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 كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jagororin wannan kungiya mai albarka ta daga kan malama profesa sadiya da sauran wanda ke tare da ita hakanan mambobi na wannan kungiya mai albarka ta form 1 da ɗalibai waɗanda suka halarci wannan tasiri na bana da duk wanda ke wannan guri ina yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko wannan mika godiya ta ga Allah ta'ala da ya ja rayuwar mu zuwa ga wannan wata mai albarka wannan na daga cikin ni'ima ta farko da ya kamata mu yi wa Allah ta'ala godiya akai Allah Ya isar da rayuwarka zuwa ga wannan wata mai alfarma ni'ima ce babba kuma dama ce da Allah ta'ala ya ƙara maka domin ka ƙara ayyuka na alkhairi kuma domin ka tuba daga ayyuka munana da ka kasance kake yi muna yi Allah godiya muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da mana muwafaka da ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata mai alfarma wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukan da mana muwafaka da aikata su a cikin wannan wata yana daga cikin muhimmin aiki a wannan wata kamar da ya shara gurin mu shi tafsirin littafin Allah ta'ala dama alqur'ani yana da alaƙa da ƙarfi da watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne al Allah ya ce shahru Ramadan allazi unzila fihi al Watan Ramadan da aka saukar da al a cikin sa kun ga akwai alaƙa. Haka na Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bita al tare da mala'ika Jibril a duk watan Ramadan. hatta kai ga lokaci shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai koma ga Allah sun yi bita al so biyu. kai wannan nuna mana wata ne da ke da alaka da alqur'ani kuma alqur'ani ba karanta shi kawai ba a karanta shi a san ma'anarsa ai aiki da shi waɗannan sune ne muhimman abubuwa guda uku da kamata mu sani ga alƙur'ani ka san alƙur'ani ka iya karatunsa idan maka iya karatun alƙur'ani ba kana da nakasu domin Allah ya ce faqra ma tayassara min alƙur'an haka nan abu na biyu ka san ma'anonin alƙur'ani ba ka jin daɗin alƙur'ani sai ka san ma'anarsa baka ka jin cewa alkur'ani yana ratsa zuciyarka sai ka san ma'anoninsa shi yasa zamu ga cikin magabata mutum na yawaita karatun alkur'ani saboda zaka ji an ce mutum bai da wani abu da yake jin daɗi kamar ya karanta alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaita cewa idan damuwa ta same shi abin da yake shi ne shiga sallah kuma ya shiga sallah nan muhimmin abin da aka fi a sallah karatun alkur'ani kaga kenan karatun alkur'ani yana da tasiri sosai ga zuciya amma wannan tasirin yana aukuwa ne idan ana sanin ma'anoninsa amma idan ba a sanin ma'anoninsa sai ga duk waɗannan ma'anoni suna ta tafiya ba tare da kasansu ba to haka abu na biyu sanin ma'anarsa abu na uku aiki da abin da aka sani waɗannan muhimman abubuwa guda uku to da aka ce nan kun ga watan ramadan zaman to wasa watan qur'ani wata ne na a karanta alqur'ani a cikin sa wata ne na a fassara alqur'ani a cikin sa wata ne na a mai da hankali da bibiya da aikata abin da aka sani na alqur'ani alhamdulillah wannan kungiya kamar da muka ji saboda shekara talatin suka assasa wannan tafsiri da muke gudanarwa da ga wannan ba karaman aiki bane Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa masa mizani aikin da aka yi shekara 30 ana yi kasan ba karamin aiki bane kuma aiki ne wannan Allah ta'ala ya taimakawa kuma Allah na taimakawa aiki idan ana yin sa domin shi shike sa Allah ya taimakawa aiki sai ga aiki ya bunkasa malamin da ya fara wannan tafsiri kamar yadda na ji bayani shine malam Bube ɗaya daga cikin manyan malama a wannan gari Allah ya saka masa da alkhairi yana nan karaye kuma Allah ya biya shi Allah ya ba shi ladan assasa wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fara dasa alkhairi in inda alkhairin nan ya tafi to yana da nashi lada haka nan duk shekarar da za a gudanar aikin nan na gudana yana da nashi lada haka malam gobe Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya biya shi ga wannan ayyuka da ya gabatar kuma Allah kada ya yanke masa ladan wannan assasawa da yi haka nan malamin da ya karba da gurinsa lokacin da girma ya kama shi shi ne malam umar da isi shi ma malami ne mai kwazo mai himma shi ma ya kamu da rashin lafiya muna roƙon Allah ta'ala wannan rashin lafiya kike fama da ita Allah ya yi masa ita Allah ya ba shi cikakkiyar lafiya kuma karatu karatutukan da ya yi shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya sa masa shi a mizani Allah ya ba shi ladan waɗannan ayyuka da ya gabatar wadda da aka ce zo in kama muku na roƙon Allah ta'ala min muwafaka ga wan kama masu yi wannan malar ra'isi da bai da lafiya ina roƙon Allah ta'ala min muwafaka ga abin da zamu faɗa inda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ƙara mana muwafaka akai haka nan muna roƙon Allah ya tsare mu daga faɗawa ta lalafiya ko faɗawa cikin fassarar da ba haka Allah yake nufi da littafinsa ba kamar da kuka ji bayani ga malama professor ta ce za a tashi a surati yunus surat yunus ita ce surar da za mu tashi a kanta insha Allahu wannan sura ta yunus sai ita ce sura ta tara a jerin surorin da ke rike musa bayan fatiha bakar alimran imran nisa ma'ida sai an'am eh, a'raf anfal tauba sannan yunus yunus ta goma haka ita ce sura ta goma a cikin jerin surorin mustaf amma a gurin sauka tana wajen sura ta hamsin da ɗaya kamar yadda malaman tafsiri suka kawo saboda jerin surorin Alƙur'ani, a rubuce a ba jerin saukarsu ba ne jerin saukarsu daban amma jerin tsarin cikin alkur'ani kuma daban kamar da muka sani surar da ta fara sauka ita ce surar ta ikar amma muka zo ƙorani za mu gaba ita bace a farko saboda tsarin jerin sauka daban hakanan kuma tsarin jerin eh, mustaf yadda yake rubuce wannan daban wannan sura ta yunus na daga cikin suratul makkiya surorin ƙasani sun kashe biyu surorin da aka sauka a makka su ake kira surori makkiya surorin da aka saukar a madina su ake kira surori madaniya kuma kowanne daga cikinsu suna da abubuwan da suka keɓanta da shi akwai abubuwan da surorin makka suka keɓanta da shi haka na akwai abubuwan da surorin madina suka keɓanta da shi daga ci abin da surorin makka suka keɓanta da shi zamantowar lokacin ne ake tabbatar da ake establishin ɗin addini to za mu ga lokacin a surorin makka sun fi ƙarfafawa game da abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi kaɗaituwar Allah abin da ya shafi tabbatar da iko da kudura ta Allah yadda ya halicci sama da halittar ƙasa hakanan tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam zamanto wasu annabi ne na gaskiya da hujjoji akan haka da suwar maka sun kunshi waɗannan hakanan tabbatar da gaskiya alkur'ani cewa da gurin Allah ne ai da ba da gurin Allah ake ba da an samu sabani mai yawa duk waɗannan na daga cikin abubuwan da surorin makka ke tabbatarwa hakanan muhimmi daga cikin muhimmin abin da surorin makka ke tabbatarwa tabbatar da tashin alkiyama abubuwan yana daga cikin abubuwan da kafirai ke ba. suna cewa ba a tada Allah ce za amal na kafaru ba su to da ka surorin makka na daga cikin abubuwan da suke tabbatarwa irin waɗannan abubuwa su ka surorin madina kun ga a garin madina lokacin shari'a ta kafu addini ya kafu to a lokacin ne za ku ga surorin madina suna bayani ga shari'a za ga ayon da ke bayani akan azumi sallah zakka aikin hajji jihadi da za ga suna cikin surorin madina haka na a madina aka sami yahudawa to za ku ga ayoyin da ke bayani a kan yahudawa za ga ayoyi ne da suka sauka a madina a madina ne aka samu munafukai sai ku ga ayoyin da ke bayani a kan munafukai ana samun su ne a surorin madina kamar yadda surorin makka za mu dinga jin labarukan annabawan da suka gabata kamar da za mu gani a wannan sura labarukan annabawan da suka gabata Allah yana kawo su ne misali ga kafirai da suke karyata annabi da ta alkur'ani da karyata kiyama sai Allah ya kawo musu kissa cewa ai ba a kan ku aka fara ba ai gabanin ku an yi al'umomi da suka karyata samudawa sun karyata da annabin da Allah ya aiko musu sun karyata da kiyama amma ga yadda karshen al'amarin sai kasance adawa sun karyata annabin da aka aiko musu sun karyata kiyama ga yadda al'amarin sai kasance haka nan mutanen annabi lodo haka nan mutanen annabi nuhu haka nan fir'auna haka nan Allah yake ta kawo kisoshi da haka duk inda muga yawancin waɗannan kisoshi su kuma za mu gansu cewa na daga cikin surorin makka saboda su tabbatar da abin da surorin makka ke tabbatarwa na akikin musulunci wannan sura ta yunus na daga cikin surorin makka wannan shi ne kaulin mafi yawan malamai an samu wata ruwaya wanda imam suyuti ya kawo cewa an rawaito daga abdullahi dan abbas ko shi ba ita bace shahararriyar ruwaya gare shi cewa wannan sura madaniya ce amma na ruwaya bata inganta ba ruwaya ta inganta gare shi shi kansa abdullahi dan abbas din shi da cewa makiya ce kuma ita ce ruwayar mafi yawan malamai haka nan wasu kaɗan daga cikin malamai sun ce sura ce makiya amma cikin da akwai wasu 'yan ayoyi da ba a rasa ba wanda suka sauka a madina to amma dai kaulin mafi yawan malamai sura ce makkiya daga farkonta har ƙarshen wannan sura kamar yadda muka gani sunanta suratu yunus yunus na daga cikin annabawan allah haka akan ambaci wasu surori na alkur'ani da sunan annabawa kamar suratu yunus da surar da take biye da ita sunanta suratu hudu haka nan surar da take biyar ita sunanta suratu yusuf aga da sunan annabawa ne haka nan akwai suratu ibrahim akwai suratu nuhin duk waɗannan sunaye ne na annabawa akan sa wa surori suna da shi saboda labarin annabin da ke cikin sura wata sura za ta samu labarin annabi a cikinta ko ba a samu a wata sura ta wannan sai a sa mata suna suratuwa ne to daga ciki aka samu wannan sura suna surat yunus suran yunus aka mata da surat maryam kaga madan ba annabi ya bace uwar annabi isa ce uwar annabin allah ce amma akwai sura mai suna suratu maryam alaiha salam wannan sura ta yunus an sa mata suna ne da sunan wannan annabi saboda labarinsa da ya a surar a ƙarshe-ƙarshen surar zamu zo mu isa ga labarin annabi yunus inda Allah ke cewa falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayati ad-dunya wa mata'nahum ila Allah ya kawo kisa annabi yunus Allah ya ce mutanen annabi Yunusa su kadai ne al'ummar da Allah ya aike musu da annabi suka karyata shi sai Allah ya turo masa azaba sanadiyar karyatawa da suka yi da wannan annaba, kamar yadda Allah ya saba amma ko da azabar ta zo da suka ga alamunta sai suka fita gaba ɗayansu wajen gari da mazansu da matansu da manyansu da yaransu har da yara ƙanana jarirai wanda ake goye da su kai har da su kamar da malam ibnu kasir ya kawo suka fita da kowa da dabbobin su suna ta Allah suna tawa Allah magiya Allah ya janye musu azaba kuma Allah ya janye musu azaba Allah ce to su ne kadai al'ummar da suka tuba bayan ganin azaba kuma Allah ya karɓi tubar su yayi musu azaba amma mafi yawan al'ummomi idan suka tuba lokacin da azaba ta zo to Allah bai karɓi tubar su kamar yadda Allah yake cewa yake ba mu labarin Fir'auna lokacin da azaba ta zo masa yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana yanzu ne zaka yi imani kaga Allah bai karba ba haka Allah ya ce falamma ja'atum rusulun bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bi yastazi'un falamma ra'aw ba'athana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana Allah ya ba labar labarin al'umomi cewa lokacin da azaba ta zo musu sai suka ce amanna billahi yanzu kan mun yi imani da Allah kuma mun ka kafurta da duk abin da muka kasance muke bauta wa koma bayan Allah sai Allah ya ce fa lam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sa imanin su bai zaman to mai amfani wasu ba saboda sun yi shi ne lokacin da suka ga azabar mu wannan aya karshen su ta gafi Allah ya kawo labarin waɗannan haka mutana annabi Yunus labarin su yana da wani abu na musamman cewa su ne al'ummar da Allah ya aiko musu da manzo suka karyata shi Allah ya turo musu azaba a sanadiyar karyata manzon nan amma kuma suka tuba Allah ya karɓi tubar su kuma yayi musu azaba to su kare suke da wannan wannan sura ta Yunus kamar suwar Makkiya tana tabbatar da aƙidin musulunci tana tabbatar da gaskiya alƙur'ani da zamantowarsa gagaraba dau tana tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam, tana tabbatar da tashin alƙiyama sannan kuma tana kalubalantar mutane da sun isa su zo da littafi kwakwacin alkur'ani sannan kuma ayar hal ila yau tana mana bayani ga kadaituwar Allah zamantowarsa shi kadai ke bashi da abokin tarayya da kuma cancanta ga ibada da kuma kafa ayoyi da hujjoji da zai ta jan hankulan mu da su ya ce mu duba mu ga halittar sama da ƙasa mu duba mu ga halittar rana da wata mu duba mu ga kaza mu duba mu ga kaza ya ayana daga ci haka nan ayana daga ci an da suka kawo mana misali ta buga mana misali ga rayuwar duniya cewa rayuwar duniya lokaci ne kalilan sannan kuma ƙawa ce ta wani ɗan lokaci da in ka cike sai wannan kawar ta yaudare ka sai ta kai ka zuwa ga azaba wacce take madawwamiya duk wannan na daga cikin abin da wannan sura ta kunsa a takaice wanda insha Allah a cikin karatu duk zamu zo gare su wannan sura tana kamar yadda muka gani ayoyin ta guda 109 ɗari da tara haka ake ga lissafin mafi yawan malaman lissafin alkur'ani malama sukan saba ga lissafin alkur'ani cewa aya kaza kamar da wannan mafi yawan malamai malaman lissafin makka da nan malaman lissafin madina da malaman lissafin garin kufa da malaman lissafin garin basra duk sun ittifaki cewa adadin ayoyin wannan sura 109 yayin da malaman lissafin yankin sham su kuma suka tafi akan cewa 110 kaga an samu karin aya tsarin lissafi ba ƙarin aya ba dillar da ga aya sun saba a ce gurin waɗannan aya kaza gurin waɗancan ba ana nufin akwai wata aya ce da ta ƙaru a wancan lissafi ba a ayoyin haka suke illa iyaka wani wuri waɗannan sun kirga shi aya waɗancan ba su kirga shi aya ba to ka haka aka samu duka gurin malaman lissafin basira aya ɗari da goma akwai gurin da suke lissafawa a matsayin aya su kuma sauran ba sa lissafa shi a matsayin aya wannan shi ne ma'anar bambancinsu amma babu inda za ka samu a wani mutane akwai ƙarin aya a wani Qur'ani yayin da a wani Qur'ani babu wannan ayar wannan babu shi dan haka inda kuka ji an ce an yi sabanin lissafin ayoyi a sura to wannan shine ma'anar sa dan haka suratu Yunus ayoyin ta tara, ga mafi yawan malaman lissafi a gurin malaman lissafin ah, Sham da goma sura kamar da muka ji an karanto mana da an karanto mana ta fara da alif lam ra alif lam ra waɗannan harufa su ake kira al-huruful muqatta harufa yankakku shine ma'anar muqatta wanda yasa ake kiransu muqatta saboda ana karanta su a yanke kaga ana yanke alif a ce alif a yanke lam a ce lam a yanke ra a ce ra daga ba cewa alar misali kuma kenan ana karanta su a yanke za kiran su al-huruful muqatta'a ira iran waɗannan harufa Allah yana buɗe wasu surori da cikin surorin alqur'ani da su kamar da kuka gabatar da suratul baqara kun ta buɗe da alif lam mim suratul ali imran ita ma ta gabata ta buɗe da alif lam mim haka suratul a'raf ita ma ta gabata ta buɗe da alif lam mim sad haka nan ga suratul ra'ad ga surar da take biye da ita suratul ga suratul yunus da surar da take biye da ita suratul yahudu da surar da take biye da ita suratul yunus duk sun bude da alif lam suratul yusuf duk sun bude da alif lam ra akwai wata take biye da suratul yusuf kuma suratul ta bude da alif lam mim ra akwai kaf ha ya ain sad akwai qasim mim akwai qasin haka nan akwai hamim akwai hamim ayin sin qaf akwai qaf nun da sad da sauransu duk waɗannan su ake kira huruful muqatta waɗannan harfa ana karanta su harafi harafi kamar yadda muka ji ma'anar su mafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani da me yake nufi da waɗannan ya Allah yake nufi da alif lam ra Allahu a'lam mai Allah ke nufi da alif lamim Allahu alam wannan shi ke kauli mafi inganci na kaulin malamai saboda harufa ne kuma ba saba harafi ya da ma'ana ba sai ka haɗa shi ya bada kalima to ran harufa ne kadai ba su da ma'ana ba da haka suna da ma'ana ba haka kawai Allah ya kawo su ba to amma ma'anar Allah shi ya san abin da ya kawo ya kawo sai da abin la'akari kamar da malamai ke jan hankula zuwa gare shi shine galibi in kaga irin waɗannan Allah ya kawo su to abin da aka ke biyo bayansu da shi shine bayani game da alkur'ani muhimmancin alkur'ani ɗaukaka alkur'ani zama tuwa alkur'ani ga garabadau dau irin hikimomi da abubuwa da alkur'ani ya kunsa da yabo da kodawa ga alkur'ani galibi shi ke zuwa kamar nan da mafi alif lamura sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim kaga tilka ayatul kitabil hakim magana ne akan qur'ani haka nan surar take biyar ita Allah ya ce alif lamura kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat illa dun hakimin khabir haka nan suratul baqara Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu alqur'ani a suratu al imran Allah ya ce alif lam Allahu la ilaha illa huwal qayyum sai ce nazzala alayka alkitaba bil haqq haka nan kusan mafi yawa alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin haka nan mafi yawa in muka ga wannan haka nan hamim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamuna bashiran wa nadhira hakan ka bayani ne ga alqur'ani dan haka mafi yawan inda suka zo zamu ga bayani ne ga alqur'ani shi yasa malamai ke cewa daga cikin hikimar su shi ne bayanin alkur'ani da bayanin mu'jizar alkur'ani zamantowarsa ga garba. an Allah ya ce tilka waɗancan ga ishara ce ta nesa wancan shi ne tilka idan namiji ne ya ce zalika idan ta mace ce tilka amma abin da yake kusa sai a ce haza Haka abin da yake kusa ba a cewa zalika sai dai a ce haza wannan shi kuma zalika wancan haka nan ta mace ce tilka in waccan mai ne manisanciya ta kusa hazihi to anan sai Allah bai ce hazihi ayatul kitabil hakim akwai hikima ce tun daga ayoyin nan tare da mu su Allah yake karanto mana Allah ya ce alif lam sai ce tilka waɗancan ke ce wannan baga sunan malamai suka ce Allah ya haka ne domin ya nuna mana ɗaukaka alƙur'ani duk da gashi kusa da mu amma fa matsayin sa nesa yake ta inda in za ka yi ishara zuwa gare shi sai dai ka masa ishara da nesa cewa wancan saboda matsayin sa ya ɗaukaka wannan shi ne hikimar kawo tilka da zalika a suratul baqara zalika kitabu wancan littafi ba ce wannan littafi ba haka nan nan ma aka yi amfani da tilka da zalika da tilka ma'anar su guda illa iyaka zalika isharar namiji tilka isharar mace nan da yake an kawo ayoyi ayatu sai aka ce tilka can da aka kawo littafi shi muzakkar ne sai aka ce zalika to da kuma duk Allah ya amfani da wannan domin ya nuna mana matsayi da daukaka na alqur'ani tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin littafi ne kun ga daga cikin sunayen alqur'ani alkitab alkitab suna ne na alqur'ani a bakara Allah ya ce zalika likitabu. shine kuma qur'ani a wata sura Allah ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kaga shine a kitab kuma shine qur'ani an gane ma'anar zamantowar sa kitab saboda a rubuce yake ma'anar zamantowar sa qur'an saboda ana karanta shi da haka kenan alqur'ani shine ake karantawa kuma shine aka rubuta abin da yake rubuce alkur'ani abin yake karance alkur'ani ibi alkur'ani da haka an karanta alkur'ani an karanta alkur'ani in an rubuta shi shi ma rubuta alkur'ani sai Allah ya siffanta littafin da cewa alhakimu alhakimu siffa ce cewa littafi da ke cike da hikima wannan hakimu tana da ma'anoni tana zuwa da ma'anar hukunci kaga hukunci shi ne hukumu to da haka alqur'ani alhakimu ma'ana wanda ke cike da hukunci kaga akwai hukunce hukunce a cikin alqur'ani akwai hukuncin sallah akwai hukuncin azumi akwai hukuncin zakka akwai hukuncin wanda ya kashe wani akwai hukuncin zina akwai hukuncin sata duk waɗannan hukunce hukunce suna nan a cikin alkur'ani don haka sai alkur'ani ya zama alkitabul hakim littafi wanda ke cike da hukunci haka nan kuma alhakim tana ɗaukar mai hikima wanda ke cike da hikima domin littafi ne da Allah ya saukar da shi da iliminsa kuma Allah ta'ala shi ke da hikima to da haka littafin sifantuwa alkur'ani da alhakim ya kunshi cewa wanda ke cike da hukunci hakanan kuma ya kunshi cewa wanda ke cike da hikima sai aya ta biyu Allah ya ce a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin wannan a ita ce hamza tambaya istifham an gane da ita ke tambaya kitabun littafi ka ba da labari ana cewa a kitabun haza cikin wannan littafi ne kaga shin shine hamza take matsayinsa naka hamza tambaya ce a kanalin nasi shin ya kasance mutane suna da ajaban ajaban abin al'ajabi dama kalmar al'ajabi daga lafi aka dauko ta zuwa hausa a kana lin nasi ajaban yanzu ya zama abin al'ajabi ga mutane abin al'ajabi ne wai har ya zama abin al'ajabi mene an auhaina ila rajulin minhu cewa mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su ya cewa an an zikin nasa ga gargaɗi mutane wa bashirin ladina amanu kaiwa wannan da suka yi imani albishi ana ce to yanzu wani abin mamaki ne shawa suna mamaki cewa ya za a aiko mutum a matsayin annabi ta yaya Allah zai aiko manzo kuma manzon ya zama dan adam ya kamata a ce manzo ya zama mala'ika haka suke wa bawa Allah shawara ya kamata in Allah zai aiko da manzo to ba dan adam zai aiko ba sai ya aiko da mala'ika sai ya zama shi ne manzo shine Allah ke cewa yanzu ya zama musu abin mamaki dan Allah ya aiko da mutum dan adam manzo da ya gargadi Allah ya wahayi zuwa gare shi Allah ya masa wahayi da cewa an anzirin nasa gargadin mutane ko mutane gargadi ya gargadin manzon sallallahu ya kunshi mutane gaba daya kowa ya shiga gargadin sa duk wanda yake dan eh, adam to Allah ta'ala ya masa gargadi kamar da Allah yake cewa tunzira ummal qura wa man haulaha domin ka gargadi uwar alqaryu da wanda ke kewaye da ita to na gargadin manzo sallallahu alaihi wasallam ga mutane gaba daya wa bashirin ladina amanu albishir amsa ko ya taƙaita ga waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani suke da albishir wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi albishir da ne anna lahum qadama sidqin inda rabbi cewa suna da shi da anna lahum suna da qadama sidqin wannan kalmar qadam tana zuwa da ma'anar digadigai ana kiran digadigai sawu amma anan ba haka ake nufi ba ga kadam na zuwa da ma'anar da kafin gaba da zuwa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in diga digan bawa ba sa gushewa ranar alkiyama sai masa tambaya game da abubuwa guda hudu game da rayuwarsa game da samartarsa game da dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya kashe mahallin shahid annabi ya ce digan bawa ba za su gushe ba sai amfani a matsayin diga ya amfani da kalmar adam la ta zolo kadama abdin adam da adam su ne kadama to amma nan kadam ana nufin abin da ya gabata shine ta kaddama abin da ya gabata ya zama kadam kamar yadda Allah ya ba mu eh, labarin Fir'auna Allah ya ce ya yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah yana gabatan mutanen sa ranar alkiyama to haka nan kadama sidqin ma'ana magabaciya ta gaskiya wannan shine abin da Annabi zai yi wa mu'minai alqawa albishir da shi cewa suna da wata magabaciya ta gaskiya a wurin ubangijinsu mecece wannan magabaciya ta gaskiya masu mata sai da sabani mafi yawan malamai kamar mujahid da sauransu sun tafi cewa kadama sirkin shine magabaciya ma'ana abin da suka gabatar abin da suka gabatar a nan duniya na alkhairi sun gabatar da imani da Allah to za su je su samu lafiyansa a gurin Allah sun gabatar da salloli za su tafi su samu salloli ladan sallolin na auren Allah sun gabatar da azumi sun gabatar da sada zumunci sun gabatar da sadaka sun gabatar da duk wani aikin alkhairi to ya zama kadama sidikin domin abu ne da zai gabace su zuwa gurin Allah sallan nan ta gabata ta tafi gurin Allah tana nan a ajiye suna da ladan ta shi ne anna lahum qadama sidqin inda rabbihim suna da ladan ayyuka na alkhairi da suka gabatar a rayuwarsu za su samu wannan ladan a gurin ubangijinsu wannan shine fasarar mujahid kuma shine fasarar mafi yawa daga cikin malaman tafsir an rawaito daga abdullahi dan abbas yana cewa kada masidikin magabaciyar gaskiya shine abin da Allah ya kaddara musu Allah ta'ala ya kaddara ma kowa abin da ya kaddara ya kaddara mu'minai imani ya kaddara wa kafirai kafirci kowaɗanne kuma za su gudana ne bisa ga yadda Allah ya tsara insha Allah in ayoyi idan tafiya ta kawo kan kaddara za mu bayani kan kaddara mai ake nufi da ita kuma ina mutane suka kuskure fahimta kaddara me ya kamata a fahimta dangane da kaddara insha Allah za mu zo shi Abdullah bin Abbas a fassararsa ya gina ta akan cewa kaddara cewa dama Allah ya riga ya musu ta matashi ya riga ya musu tanadi tun fil azal na abin da ya kaddara musu cewa suna da kyakkyawan sakamako a gurinsa qalal kafiruna lokacin da annabi ya musu wannan gargadi maimakon su karba maimakon su yi maraba da shi ya musu gargadi ya musu albishir amma kafirai sai suka bijire suka ce inna haza lalle wannan suna nuni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan kira'a suka ce inna hadha sahirun mubinun suka ce lalle wannan boka ne kuma ne mai bayyanar da kansa cewa shi boka ne shine mubinun kaga san to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa boka ne wannan bisa ga yanda yake ga kira'ar mu ta hafs kamar yadda muke gani zamu ga lasahirun in muka lura zamu ga dan alif karami alif karami wanda yake nuni akan za a ja in an ja ya zama sahir sahir shine boka akwai ɗaya kira'ar kamar kira'ar wars za mu ga su babu wannan alifin kuma maimakon fataha kasra ne kuma maimakon kasra da ke ha'un ɗauri ne na karatun su ƙalar lazi ƙalar kafiruna inna haza la sihirun mubinu sai su ce lalle wannan sihiri ne bayyananne kaga bisa ga waccan an yi ishara zuwa ga ƙur'ani cewa sai su nuna alkur'ani su ce wannan sihiri ne bayanan ne a bisa ga kira abu ta hafs kuma sai su nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ce inna hadha la sahirun mubin to kaga tuhuma ga alkur'ani tuhuma ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuhuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuhuma ne ga alkur'ani to da ce sa fassara ta zo guda ko a ce qur'ani suka ce wa boka ko a ce manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce wa boka duka abu guda ne sun kasheta sai Allah ya ce inna rabbakumullahu rabbuna alim إن ربكم الله الذي خلق Allah ya ce, تذكرون الله to ku sani الله توكسني للي أبنجدكم شيني Allah, in kun karyata ma shine ubangijinku amma kun karyata littafinsa shine ubangijinku inna rabbakumullahu ubangijinku shine Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da ƙasa shi shi kai babu wanda ya kama masa cikin halittar wani abu shi kadai ya halitta mai da kasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida Allah yana iya halittar mai da kasa cikin ifta ido domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kawai al'amarin Allah idan ya nufin abu zai ce da shi kun kasance fa yakunu sai abin ya kasance da aka sarma ɗauka Allah cewa yake kun fa yakunu ba kun fa yakunu yake cewa ba kun yake cewa kun kasance idan Allah ya faɗa haka sai abin ya kasance shine ma'anar fa kunu. sai abin ya kasance kaman yanda Allah yake ne to don Allah halittar samai da ƙasa gaba ɗaya da abin da ke ciki da komai da komai Allah bai da buƙatar sai ya kai kwana shida kafin ya gama halitta kun faɗin kun ta isa komai da komai ya kasance kamar yadda yake ne amma Allah da hikimarsa sai ya karkasa sai abin hankali sannu sannu har cikin kwana shida domin ya koya mana sannu sannu kamar da malaman tasiri ke cewa da Allah ya koya mana nutsuwa cikin al'amari kar mu dinga gaggawa da Allah yana iya yin abu cikin kinta ido amma kuma ya yi shi a cikin kwanaki shida saboda hikima tasa waɗannan kwanaki shida kamar da ya tabbata hadisi shine cewa daga lahadi zuwa juma'a lahadi ita ce yini na farko kasa za ku ana kiranta yawmul ahad ranar farko litinin ita ce rayu ne da biyu shi sa ta yau isnain kun ga rana ta biyu da yin halitta ranar talata ita ce yawmul sulasa ita ce rana ta uku ta halitta rana ta hudu ita ce yawmul arbi'a ita ce daga arba'a aka dauko arbi'a rana ta hudu da halitta rana ta biyar ita ce yawmul khamis kun ita ma an dauko ta daga hamsa rana ta shida ita ce juma'a ya tabbata a hadisi cewa Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam ranar juma'a bayan la'asar tsakanin la'asar tsakanin lokacin la'asar da faduwar rana ka daga lokacin Allah ya kammala halittarsa cikin kwana shida yahudawa na cewa da Allah ya halitta cikin kwana shida da Allah ya gaji wal iyazu billahi kuma Allah bai yi wa ajin gida masa gajiya suka ce Allah ya gaji kuma Allah ya bukaci hutawa kuma ya huta ɗin ranar Asaba. dan haka su ma suke hutu ranar Asaba. kun ga wannan jingina na kasa ne ga Allah Allah ta'ala bai gaji yasa Allah ya tukar da aya a suratul qaf ya soke wannan zance karara ya ce wadda kadi halaknar samawati wal arda hakika wallahi mun halicci samai da kasa wa ma bai huma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida wa ma masana min lugu babu wata wahala da ta shafe mu ka Allah bai gajiya Allah bai bacci Allah bai mantuwa duk wata siffa ta kasa ƙasa to Allah abin tsarkakewa ne daga wannan siffa to haka Allah ya halicci mai da kasafi fi ayyamin thumma tawa ala al-arshi sannan ya daidaita akan al-arshi al-arshi shine karagan mulki Allah ya ce ya ta akan al-arshi ya ta ba mu sani ba an tambayi Imam Malik wani yana cewa Allah ya ce ya ta akan al-arshi ta ya ta aka yi wa imam malik wannan tambaya imam malik da ya duka kai kasa sai da ya fitar da sai da ya zuba zufa ya yanko masa da yawa sannan ya ɗaga kai yace wannan kalma da Allah ya faɗa dole mai imani da ita kuma tambaya game da ita bid'a ne ba a tambaya yaya Allah yayi kaza saboda Allah bai sanar da mu ba yace wal kaifu majhulun kuma ba mu sani ba Allah bai sanar da mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanar da mu ba babu yanda zamu yi mu sani amma zai yi wa Allah ya ce istawa ya bi bita akan alasha ba ce ba haka bane haka sai barwa Allah abin sa yanda ya fara shi yasa malamai ingantattu idan sun zo kan sun mastawa alal arshi sai su ce istiwa'an yaliqu bi Bidaito wanda ya dace ga Allah haka malam Abdullahi bin Fawdi rahimahullahu ya fassara a kitabun sa guda biyu manya manyan na tafsiri littafin sa biya'u ta'wil da littafin sa eh, kifayatu du'afa'is sudan duka irin waɗannan ayoyin yazo yace sun mastawa alal arshi sai ce istiwa'an yaliqu bihi to wanda ya dace da Allah baka cewa Allah bai dikita ba saboda shi fada baka cewa kuma Allah ta'ala ga yanayin yadda ya ta iri kaza saboda bai mana bayani ba kuma Allah laisa kamithlihi shay to haka istawa ala al-arshi istiwa'an yaliqu bi al-arshi halitta ce girma a rawaito daga Abdullahi ibn Abbas yana fassara wasi'a kursiyyuhu samawati wal-ardh ya ce kursi wani abu ne Allah ya halitta yana gaban al'arshi ɗan ƙarami a gaban al'arshi amma shi kursiyin nan ya ce idan ka zuba samai bakwai da ƙasa bakwai duka ka zuba su a gaban kursi kai ka ce wasu silalla ne ka je ka watsa a cikin falalin daji saboda girman kursi haka nan shi ma kursi in ka jefa shi ka kwatanta shi da harshen Allah to za ka ɗauka wani abu ne wanda yake ɗan kankane ko ɗan sile a cikin falalan daji to za ka al'arshen Allah abu ne mai girman gaske Allah kaɗai ya san girman al'arshensa ya ce ranar alkiyama mala'iku takwas ya za su kallama al'arshensa ya ce wa ya hamilu arshen rabbi ka fauƙahum yau ma'izin samaniya al'arshe na Allah Allah ya daidaita kan zai daidaito wanda ya dace ne kuma ba wai Allah ke da bukata ga al'arshe ba Allah ke tallaba da al'arshen kuma shi ke tallaba da mala'ikun da ke rike da al'arshen da Allah ta'ala bai da bukata ga komai babu wani abu da Allah ke da bukata zuwa gare shi kuma Allah ta'ala shi ke sama da komai da komai kuma Allah shi ya fi komai girma yadabbiru al'amra yana tsara al'amura, shi ne yadabbiru al'amra yana tsara al'amura daga sama zuwa ƙasa kamar da faɗa wata aya suratul sajda yace ya al-amra min as-sama'i ila al-ard yana tsara al'amuransa daga sama zuwa ƙasa shike tsarawa rana ta fito ta tafi lokaci kaza wata ya fito Ayi ruwa a yanki kaza a janye a yanki kaza yi fari a yanki kaza yi dari a yanki kaza a lokaci kaza wani a same shi wani ya rasu wani ya hatsari wani ya kaza wani ya karbi mulki wani ya ajiye duka haka Allah ke tsarawa a sama yake tsara abubuwansa, shi ke tsara komai da komai hatta tuntube da za ka yi Allah ya tsara za ka ci tuntube wane ya yi tuntube wane ya yi kaza wane ya samu abinci kaza wane ya samu kuci kaza wane ya samu ta hanyar wane wane ya samu duk waɗannan abubuwan Allah ke tsara su shi ke tsara abinsa shi kai shi ne yudabbirul amra ma min shafi'in babu wani mai ceto illa min ba'di iznihi sai bayan izinin Allah Wani ya nuna ana ceto ranar alkiyama amma fa da izinin Allah babu wanda zai tashi ya nemi ceto a ranar lahira ga annabawa ga mala'iku amma ba mai neman ceto sai Allah ya ce da shi tashi ka nemi ceto kamar da Allah ce wa kallin malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda zaka sai wanda Allah ta'ala ya izini Allah zai wa mala'ika izini ya ce tashi ka nema ma wani ceto sai mala'ika ya tashi nemi ceto kuma iya wannan da Allah ya shata masa iya su zai nema wace Allah zai ce da annabi tashi ka nema ma wani ceto annabi zai tashi da mu ceto iya waɗanda Allah ya shata masa su zai nema wa ceto haka nan bayan Allah na kwarai Allah yana ba su ceto Allah zai ba da ceto a ceci masu laifi a cikin al'umma hakanan wasu sun shiga azaba wasu ba su shiga ba wanda suka shiga Allah zai fitar su sanadiyar ceto wanda ba shiga ba Allah ta'ala yakan ci ta karɓai cetonsu ya ƙi shigar da su wuta saboda ceto da aka musu waɗanda ba su da rago ga ceto su ne waɗanda fiye kabarai kafiri wanda ya shiga wuta to wannan ba shi ba ceto duk wanda ya shiga wuta yana mai kareta Allah yana mai kareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai hada Allah da wani wurin bauta to wannan ba shi da ceto yasa suratul mudaththir Allah ya ba mu labari yace za a ce da kafirai ma salaka kun fi saqar da ya kada ku cikin wutar saqar yace su ce amna ku min musallin daya saboda ba mu zama to daga cikin ba sallah ba laifi na daya laifi na biyu walam nakunu ta'imul miskin ba mu zama to masu ci da miskinai ba laifi na uku wa kunna na khudu ma'al kha'idina mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa da igilanci da kareta manzo sallallahu alaihi wasallam na hudu suka ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna karyata wannan yini na sakamako hatta atana yakin har sai gashi yaqini da gaskiya abin ta bayyana gare mu to sai Allah yake hukunci fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in waɗannan ceton mai ceton bai shafas ba sa samun ceton mai ceto to da kun duk wani mumini duk irin laifinsa kai masa fatan ya samu ceto to amma abin da ya kamata mu sani shi ceton da fa Allah ke bayarwa Allah ke ba da dama a yi ceto babu wanda zai ceto sai in Allah ya ba shi dama wannan shi abin da wannan aya ta faɗa kuma Allah ya faɗi irin wannan a wurare daban-daban har yana cewa kullillahi shafa'atu jami'a ka ce ce tan ma gaba ɗaya a hannun Allah yake da Allah shi ke bayarwa akwai ceto wannan shi ake kira shafa'a akwai kuma shafa'atul uzma babban ceto wannan babban ceto matsayi ne da Allah ya tana dawa a sallallahu alaihi wa sallama shi kai shi Allah ya ba wa dama yayi babban ceto wanda kowane taliki zai ci gajiyar ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ceto babba shi ne ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi a filin kiyama lokacin da wahala za ta kai wahala lokacin da rana za a kusantar da ita ga kawunan mutane a lokacin da za zufa zai lullube mutane wani gaba ɗaya zufa ya shanye shi gaba ɗaya har kansa yana linkaya cikin zufa wani kuma zufa ya zo masa gurin wuya wani gurin kunne wani gurin kafada wani gurin kwankwaso wani gurin gwiwa wani gurin idan sawu kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon karancin eh, zufarsa ko yawanta a shi wannan lokaci kuma haka za a ɗauki shekara da shekaru sai mutane su fara tunanin ya za a yi sai su yi tunanin to ai akwai mutane na kwarai bar a neme su su nemi ceto gurin Allah sai su nemi ceto a gurin tafi gurin annabi gurin annabi adam cewa da Allah ka nema mana to a gurin Allah annabi adam ya ce a ban iyawa ku tafi gurin annabi nuhu a zo gurin annabi nuhu annabi nuhu ya ce a ban iyawa ku tafi gurin annabi ibrahim a zo gurin annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ku tafi gurin annabi musa a zo gurin annabi musa annabi musa ya ce ku tafi gurin annabi isa a zo gurin annabi isa annabi isa ya ce ku zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine bawan da Allah ya gafarta masa zunubansa ma ta kaddama wa ma ta akhara da waɗanda suka gabata da waɗanda suka yi jinkiri Allah ya gafarta masa annabi ce sai su zo gori na sai ce dama ta wace Allah ya mun alƙawarinta sai ta sai su jira karkashin al'arshin Allah ya Allah da yabo masu yawa yace wani yaban ma dan Allah ke masa wahayi sai Allah ya ce ya daga kansa ya roki duk abin da ke so za a bashi sai ya roƙawa mutane gaba ɗaya ceto domin lokacin mutane so suke a zo a yi hukunci ko da zuwa wuta za a kai mutane a raba su da wannan matsayi wannan sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sai Allah ce to za a zo a yi musu hukunci to kaga wannan ceto ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga kuma dukkan taliki ya ci moriyar wannan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce zalikumullahu wancaninku shi ne Allah mana wanda aka ambata muku wanda ya halicci sama da ƙasa cikin kwanaki shida ya daidaita akan al'arshe to wanda ya dace da shi yake tsara al'amura yadda ya so haka nan kuma babu wani ya ceto sai in shi ya ba da izini to wannan fa shi ne Allah shi ne Ubangijinku don haka ba a gudu shi ne ma'ana zuwa fawa. ma'ana dan haka ku bauta masa yana shi wanda za ku bauta masa ya kamata ya zama ne, ya cancanci bauta idan ka bauta ma gunki gunki bai cancanta ba domin gunki bai halitta sama da kasa ba idan ka bauta ma wani bawan Allah na kwarai shi ma bai cancanci bauta ba saboda bai halitta sama da ƙasa ba babu wanda ya cancanta ka bauta ba, ka yi masujjada ka roƙe shi ya baka abin da babu mai bayarwa sai shi kaman baka lafiya ko baka rayuwa ko baka arziki ko yaye maka cuta duk da mai iya sai Allah ya zama babu wanda zaka kai wannan abin zuwa gare shi sai Allah to wannan yana karkashin ibada dan haka in ka san Allah ka san shi ya halicci waɗannan abubuwa to ka san da sanin cewa babu wanda ya cancanta ka bauta masa sai wanda ke da waɗannan sifofi kuma waɗannan sifofi ba ka tabbata ga kowa sai ga Allah da haka Allah shi kadai ya kamata ku bautawa afala ta shin ba ku tunani ku ga cewa ashe wanda ya halicci waɗannan abubuwa lalle shi ya cancanta a bauta ba idan kun yi tunani ka kafa da kun yi tunani sun za su tabbatar Allah shi ya cancanta abota ma saboda su da kansu kamar yadda Allah ke gama na wata aya yace wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah da Allah ka ce da su waye halitta sama waye halitta kasa waye hore rana da wata za su ce Allah to kaga su da kansu sun tabbatar Allah shi ke to dan haka kenan kaga ashe eh, rashin amfani da hankali

Kun Allah ya ce jami'a zuwa gare shi makomakku take gaba ɗaya dukkan ku zuwa gare shi za ku koma da kun mutu kun koma ga Allah da an binne ku kabari ba mai iko da ku sai Allah kuma tun daga nan ayyukan da kuka aikata za ku fara ganin sakamakon sakamakonsu da kun shiga kabari a kun koma ga Allah haka na ranar alkiyama zuwa ga Allah za ku koma yace thumma ilayhi marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu sannan zuwa ga Allah koma ku take zai ba ku labari ga abin da kuke aikatawa rana alkiyama za ku koma ga Allah haka nan in kun mutu kamar da ya ce kul innal mauta alladhi runa minu. fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahara to da da an mutu zuwa ga Allah za a koma ranar alkiyama zuwa ga Allah za a koma wa'adan lahi haƙƙan wa'ada ne alqawli alkawarin Allah gaskiya ne cewa da zai shigar da waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai aljanna wani alkawari ne na gaskiya wanda bai tashi Allah bai saba wannan alkawari haka na alkawarinsa cewa duk wanda ya kafirce masa ko ya bauta ma wani tare da shi Allah zai shigar da shi wuta wannan shi ma gaskiya ne alkawari ne da baya tashi to da kaga ba ku da makoma sai kun koma ga Allah sannan kuma alkawarin da Allah ya baya tashi haka kenan ba kai da mafita ba ce ka bauta ma Allah mutuncinka da samun tsirarka shine ka bauta ma Allah kai ma Allah biyayya domin ka masa biyayya shine zan ka koma gurinsa za ka isko alkawarin nan da ya maka na biyayya mai kyau kuma ka ci moriyarsa idan ka bijire masa ba ka da makukuta ba sai gare shi da a ce in ka bijire masa kana da za ka kudu ko ka da wata mafaka da za ka tafi ka fake to ka gada da dadi amma ba ka da mafaka ka da wurin gudu sai zuwa gari duk kewaye kewayenka da duk aikin da kai duk aiki na kwarai din da kai gare shi za ko ba. haka nan duk addancin da kai a bayan kasa da duk zalincin da kai da duk sabon da kai zuwa gare shi za ka ba. kuma an ka isko shi za ka isko shi wa'adan lahi haqqa alqawlan nan gaskiya ne zai tabbata da innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu lalle shi Allah yana fara halitta shike farin halitta ba tare da ya dau samfur da misali daga komai ba shine yabda'ul khalq sun mayu iduhu sannan ya sake dawo da halittar nan bayan ta diddige bayan mutane sun mutu an binne shi naman jiki ya zagwanye ya bi kasa ƙasusuwa sun rigirgije sun zama gari sun bi kasa mutum ya kare a kasa gaba ɗaya sai Allah ya sake tare shi Allah zai saukar da ruwan sama sai ya tada jikunkuna ya turo mala'ika ya yi kira ya ce ya ku ƙasusuwa da suka tsire suka bukasa suka yanyanke suka rididdige Allah na muku umarni da kowane ƙashi ya koma ga jikinsa kowane nama ya koma ga jikinsa A ya zama da mutane sun haɗu a cikin kabari jikinsu ya kammalu iyaka ba rai da an busa ƙaho kenan sai rayuwa ta taho sai su koma da haka Allah ya ce eh, sun mayu iduhu ya ji ziyar lalina amalu wa amalu salihati bil is domin Allah ta'ala yi sakamako ya saka ma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai mil qisti da adalci Allah zai sakamako da adalci na kafaru su ko waɗanda suka kafirta lahun sharabun min habimin suna da abin sha daga hamim hamim shine ruwan zafi wanda ya tafasa ya kai makura wurin tafasa malamai na cewa ba a kira ruwa hamimun ba kowane tafasashen ruwa ake kiran shi hamimun ba sai wanda tafasa ta kai makura wurin tafasa malama fasara na cewa da sun kai ruwan za su kai baki tun daga nan fuskar naman fuskar zai zagwanye saboda tsananin zafin wannan ruwa naman fuskar zai jagwanye gaba daya suna shan ruwan nan duk abin da ke cikin su zai dace duka da huhu da hanta da koda da tibbi da wane ne duk za su narke saboda tsananin zafin wannan ruwa Allah ya mana tsari to wannan shine abin da Allah zai saka maka kafare da shi kaga babu cin nasara ga kafirci mutumin da ya kafirci bai yi wa kansa adalci ba haka nan wa alimun bayan wannan kuma suna da azaba mai raɗi ga azabar wuta wanda Allah ya ce na nabjar juluduhum badallahum juludan gaira aliya zuqul azab duk lokacin da fatar su ta kone saboda tsananin azaba Allah ya ce zai sake dawo musu da wata fata domin su ɗanɗana azaba don haka suna ci gaba da ɗanɗana azaba idan fata ta ƙone lokacin da azaba za ta yi sauƙi da sai Allah ta ke dawo su da wata fatar su ci gaba da ɗanɗana wannan azaba Allah ya mara tsari daga azabar wuta wannan azaba Allah ya ce duka zai musu haka ne lima kanu kuruna saboda kafarci da su kasance suke kuma ga kenan abin da ke jawo azaba shine kafirci babban abin da ke jawo azaba shine kafarci. kuma wani azaba ta kafirce ke zawowa azaba ce wata ke madawwamiya azaba ce wata ke babu lokacin kakkautawa azaba ce da ba ta da lokacin karewa kamar da Allah ke cewa khalidina fiha abada to da ka wannan waɗanda ke da azaba da take karewa su ne mu'minai masu sabo mu'mini mai sabo in ya mutu bai tuba ba to al'amarin sa na hannun Allah idan Allah ya so tun farko sai Allah ya yafe masa ya ce ya yafe masa ya yi laifi laifin da cancanci azaba amma Allah ya ga daman ya yafe masa ba mai cewa da Allah bai sa ka yafe masa shi kuma wancan Allah ya nufin kama shi da ukubar sai Allah ya kama shi da laifinsa Allah ya sa shi a wuta ya dandana masa azabar wuta gwargwadon lokacin da Allah ya ne sannan daga misali Allah ya fudda shi ya shigar da shi aljanna to wannan shine karshen wannan aya ta hudu kuma akan wannan aya zamu dasa aya insha Allah zamu tsaya kan wannan aya saboda lokaci ya kai ah, da fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan shi inda muka kuskure kuma Allah ya yi mana kurakuran mu Allah kuma ya sa ni amfani da abin da muka ji Allah ya sa Qur'ani ya zama hujjatan lana la alaina da ka zamu dakata anan Allah ya da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh